بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na laraba yammaci na goma sha hudu ga watan daya a shekarar musulunci shekara ta dubu da da dari hudu talatin daya yammacin da ya daidai da eh, talatin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da tara miladiya a jerin gwanon darussan da ake gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka usulu sunna na al'imam ahmad ibn hanbal wanda yake wannan shine darasinmu na hudu a karatunmu na jiya da ya gabata mun tsaya ƙarshen matsala ta goma sha uku a cikin wannan littafi na usulul sunna inda malam yake bayanin aƙida ta ahalus sunna cicif inda yake babban abin da yake wajibi akan dukkan wani wanda yake shi ahalus sunna ne i'tiqadan qawlan wa i'tiqadan wa amalan shine ya sallama wa duk abin da aka ambata kuma anan ne mutum zai gane cewa sin shi ahlus sunna ne itiqadin ko kuma ahlus sunna ne qaulan shin a baki ne kawai yake ahlus sunna din ko kuma har aqida shi har ayyukan shi na sunna din ne shi yasa kuke gana a jerin gwana waɗannan daurori da ake ake gabatar da aqidu na ahlus sunna na tintintini aka karanta ha'iyya ta ibnu abi daud wanda aka haife shi a shekara ta 200 da wani abu na hijira aka karanta aqida ta ibnu abi zaid al-qayrawani wanda aka haife shi a shekara ta ɗari uku da goma da hijira yanzu muke karanta akira ta alimam ibn ahmad ibn hanbal wanda aka haife shi a shekara ta ɗari da arba'in ta ɗari da da sittin hudu hijira to ga abin da ɗaɗɗan abu ne abin da yake naka sallamawa ne balle a ce wasu samari ne suka zo suka tsara littafin a'a ka lissafa daga shekara shekarar ma da mawallafin littafin ya rasu ya rasu a shekara ta ɗari biyu da da arba'in ɗaya. daga shekara ta 241 zuwa yau goma sha hudu ga watan ɗaya watan al-muharram a shekara ta 1431 shekaru nawa kenan shekaru ne masu tarin yawa kuma wani abin da zai nuna maka dukkan a'immatul arba'ata a'imma din nan na mazhabobi guda hudu kabdin su imma ne na ahlus sunna shi yasa kake ganin duk abubuwan da aka ambata babu cin karo ba a ta a mazhabar malikiya ga yadda yake amma a mazhabar shafi'iyya ga yadda abin yake akan abin da ya shafi asuluddin usuluddin duk gaba ɗayansu ijma'an akan mazhaba ne na ahlus sunna idan ba manta ba a daura farko da aka yi an karanta ha'iyya ta ibn abi daud inda yake wasu malamai sun ce dan shafi'iyya ne wasu ma suka ce dan hanabila ne kauli na cewa dan shafi'iyya ne kauli ne mai karfin gaske sannan muka zo muka karanta aqida ta ibnu abi zaid al-qayrawani risala kenan ta ibn abi zaid wanda yake wannan kuma dan malikiya ne futuk yanzu kuma muke karanta aqira ta al-imam ahmad ibn hanbal shugaban mazhabar hanabila waɗannan karatuttuka an samu bambanci tsakani ko babu ba bambanci sai ka yi kamar wannan ya yi amfani da abin da wannan saboda abin ɗaya ne to hakan nan ka je karanta aqira ta al-tahawiyya ta abu ja'far al-tahawi wanda yake shi kuma dan hanafiya ne za ka samu abin cif da cif haka yake babu ƙari babu rage saboda ka aƙida ta ahlus sunna aƙida ce iri guda kun gane wannan da kyau ko dukkan waɗannan a'immatul arba'atul eh, arba'a din nan a'immatul arba'a din nan gaba ɗayan su malamai ne ahalus sunna Isa ibn Abi Dawud yayi magana su sosai da sosai a cikin hayyarsa wa malikun wa thawriyu thumma akhuhum Abu Amr al-Awza'i zaka al-musabbihu da sauransu mana roƙon Allah ta'ala Allah ya mana jagora al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah za mu karanta gaba ta goma sha hudu a yanzu malam zai fara mana bayani na abin da ya shafi aqidar ahlus sunna dangane da abin da ya shafi ranar alkiyama ranar lahira ya ɗebi wasu masail da ba su wuce uku ba haka zuwa hudu da suka shafi ranar lahira idan aka ce ranar lahira shine halin da mutum yake kasancewa ko kuma idan an ce kabari shine halin da mutum yake kasancewa bayan ya mutu shi kuma imani da ranar lahira yana daga cikin rukunan imani guda shida mala yake cewa wal imanu bi ru'yati yawmal qiyamati kama ruya an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al ahadith sihah wa anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad ra'a rabbah wa annahu ma'furun an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahih رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به نؤمن به جاء على ظاهري ولا نناظر فيه ahada wani ita ce tsantsar aƙira ta ahlus sunna dangane da abin da ya shafi ar-ru'ya za a ga Allah ta'ala ko ba za a ga Allah ta'ala ba eh a duniya ko a lahira ko a duka eh aljanna ko wal imanu bin ru'yati yawm al-qiyama da yin imani da cewa za a ga Allah ta'ala ranar tashin alkiyama wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna cewar za a ga Allah ta'ala ranar tashin alkiyama kullum ina nuna mana abinda aqida ahlus sunna yake dalilan su ne aqidar ba zuwa ake a kirkiri aqidar sai a lalubo mata dalilai ta karfi da yaji ba shi yasa da ka karanta ka kallaci ayoyin Alƙur'ani mai girma za su tabbatar maka da wannan Allah ta'ala yana cewa wujuhun yawma na zira, ila rabbiha zira. wujuhun waɗansu fuskoki yawma izin a wannan ranar na zira suna cike da haske ila rabbiha zira tana kallon ubangijinta Allah ta'ala ka sanya mu daga cikinsu dalili na gaba Allah ta'ala yana cewa lahum ma ya na fiha waladaina mazid lahum yana tabbata gare su suwa kenan yan aljanna ma ya na fiha duk abin da suke so a cikin aljanna nasu sai Allah ta'ala ya ce waladaina mazid kuma muna da ƙari to me ƙari kenan akan wannan shine ganin Allah ta'ala na tashi alkiyama kuma wannan shine abin da ya bayyana a hadithin muslim da ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a garshi ya fassara faɗin Allah ta'ala da ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna ita ce aljanna ziyada ita ce kallon ganin ubangiji ranar tashin alkiyama iza kake ganin ahli sunna gaba daya sun yi ijma'i akan wannan ibnu abi dawud yake cewa wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan kalmal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin وليس له شبه تعالى المصبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير أما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح ونتج أكيد أهل السنة والجماعة والمؤمنون يرون رب والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا دكا أكيد كانت أهل السنة وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمتونها كالشمس سهوا لا صحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه هكا حفظ الحكم يكورو بيان أكيد تعالى سنة كجيتا قالوا tsabtatacciyar aqida yace wa annahu yura bila inkari lalle shi Allah ta'ala za a gan shi ranar tashi alkiyama ba tare da musu ba wa annahu yura bila inkari haka yi koro bayanin ya ce wa khusa bi ru'yati awliya'uhu ubangiji Allah ta'ala ya keɓe masoyansa su za su gan shi me dalilin wannan fadan Allah ta'ala da ya ce kalla innahum arrabbihim yawma idhin la mahjubun kalla abin ba haka yake ba innahum lalle su an rabbihim dangane da ubangijinsu yau ma'izin a wannan ranar la ba za su ganshi ba saboda me saboda rana ala qulubihim ma kanu yaksibun saboda kafirci da suka yi ba za su ga ubangijinsu ba to su ne kuma da suka yi imani fa za su ganshi kenan domin idan ya zamana daman babu wani wanda zai gan shi to su da aka ce ba za su gan shi ba ai kaga babu wani azabtawa kenan da aka yi musu to amma da wasu za su gan shi su ne ba za su gan shi ba wanda ita ce tsantsar aqida ta ahlus sunna wal jama'a ajiya mun karanta hadisi hadisin bukhari da muslim wanda ke shine ibnu abi dawud ce rawahu jarirun amma qali muhammadin fa qul misla ma qad qala fi zaka tanjahu jarir shine jarir abdullah al-bujali yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yana cewa innakum satarawna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama kama tarawna hazal qamar kamar yadda kuke ganin wannan watan ranar goma sha hudu ga wata yana ɓuya ko ba ɓuya baya ɓuya isa ya ce kul ya tajallallahu li khalqi jaharatan kamal badar la yakhfa wa rabbuka awdahu haka za ku ga ubangijinku la tudammuna fi ru'yatihi ba kuwa cunkushewa da juna wurin gani shi ka san ranar farko ko rana ta biyu nan ne ake cunkushewa kaga mutum biyu mutum uku a cunkuɗe yana ina yana sama da falwaya yana ƙasa da falwaya yana dama da wannan ganyen yana hagu da wancan reshen ko ba aka ake ganin shi ba to amma ranar goma sha hudu fa babu wani wanda yake gani babu wani wanda wata yake bace mishi hakan nan ba tare kuma da sai ka yi cunkoso da wasu ba haka ne idan Allah ta'ala ya azurka ya sanya ka daga cikin masu ganin shi ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin masu ganin ka wani ita ce tsantsar aqida ta ahlus sunna mala yake cewa kama ruya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al hadith sihah kamar yadda aka ruwaito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kama ruya kamar yadda aka ruwaito wannan ba sigatu tad'if bane domin a ilimi na malaman hadisi akwai siga da ake kiranta sigar ta tad'if siga da ake amfani ta wajen raunan abu kamar ka ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza in dai masanin abun kwararre ne ya san baka da laifi kai ma ka rawaito ne akan an ce an ce kun gano wannan da kyau ko ko kuma kaji mutum ya ce maka an ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wannan baka da abin nan dai ka kware a ilmin hadisi ka san akwai siga abin nan sigar ta tad'if to anan ba wai wanda wannan lafazin aka kawo ba saboda hadisai ne garau ba su da wani abun ba fagen hadisi ba ne kuma ba su yake koro maka hadisan baki ɗayansu ba hadisai ne kuma garau wancan hadisin da na karanta muku hadisi ne na bukhari da musulmi wannan rana tashi alkiyama kenan shin a nan duniya ana ganin allah ta'ala ko ba a ganin shi kun yi shuru وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه كما لله من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياغا أبنجي إنجي إمام أحمد ابن حنبل da yake ne ya ce wa annahu ma'afurun wannan kuma tina an riga an ruwaito shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sahihun hadisi ne ingantacce ba da'ifi ba rawahu shi wani hadisin da ya nuna manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ga ubangijin shi rawahu qatadatu an ikira mata an ibn abbas qatada ibnu da'ama as-sadusi babban malamin hadisi babban malamin tafsiri ya rawaito daga wurin ikirama daga wurin abdullahi dan abbas fuska ta nawa kenan eh ta daya qatada an ikirama an ibn abbas sai fuska ta biyu wa alhakan al-hakam bin aban an ikrama ali bin abbas nawa kenan wa rawahu ali bin zaid bin yusuf bin maharan an ibn abbas fuska ta nawa kenan uku ma'ana ya akwai hadisai garau masu isnadi ingantacce zuwa ga abdullahi dan abbas da suka nuna cewar ubangiji Allah ta maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga Allah ya ga ubangijinsa kun yi shiru kuma hadisai ne ingantattu ɗaya kenan sai kuma zan karanto hadisin da shi al turmi tirmidhi ya rawaito na al-hakam ibn aban al ibn aban ya rawaito daga shine al-hakam ibn aban daga ikirama daga abdullahi dan abbas ko yake cewa ra'a muhammadur rabbahu ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa mun gano wannan da ke ko sai ya ci gaba da koro su shi al-imamu turmuzi kenan har ya ce qultu alaysa allah yaqul ashe allah ta'ala bai ce ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir abdullahi da abbas ya bashi hujja akan wannan ayar sai isnadi na biyu Katada Ikirama abdullah ibn abbas wanda yake a littafi shine na farko kenan ko Katada Ikirama ibn abbas yake cewa abdullah ibn abbas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala na ga ubangiji na Allah madaukakin sarki in ji manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallam wannan hadisi kuma shi Abdullahi bin Ahmad Abdullahi bin Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal kenan ya ce wa qad sami'tu hadha hadith min abi na ji wani hadisi daga wurin babana kuma babana ya yi shiftar wannan hadisin ba ma so ɗaya ba a wurare daban-daban daga nan kuma za mu koro hadisin na na aisha radiyallahu anha wanda take cewa masruk ya ce da aisha radiyallahu anha ya ce ya ummata ya ce ya mama hal ra'a muhammadun rabba shin annan muhammad ya ga ubangijinsa yanzu mun ji bangaren abdullahi bin abbas da fuskoki guda uku kowane da isnadi zuwa ga abdullahi da abbas mun kawo guda biyu faƙarat sai na aisha ta ce laƙada ƙaffa sha'ani wallahi gashin kaina ya tashi min maƙol saboda irin maganar da ka faɗa magana ma ce da tsigar jikina ta tashi subhanallah aina anta min salas kana ina akwai abubuwa guda uku man haddasa kunna faqad kazam duk wanda ya baku labari a kansu to ya abin da ya faɗa ƙarya ne abubuwa na uku man haddasa ka anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kazam duk wanda ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to wannan mutumin ya faɗi ƙarya sun maƙara'at sannan sai na na aisha ta karanta faɗin allah ta'ala la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir kada ja'akum basairu min rabbikum ba ta ce tabbai da aka yi abdullahi da ba su ɗazu ba in ba kuma ta ba ɗazu malami suwa yake cewa sai a dalili a kawo magana wannan ayar ita ce wancan ya kawo wannan ma ita ce wani ya kawo ba ko ba ya magana ɗazu ba wanda suka zo da wuri suna nan mun gano wannan to yanzu za mu haɗa waɗannan maganganu guda biyu kowanne ƙwararre ne in dai a ɓangaren tafsiri ne aka ce abdullahi ɗan abbas kat ne in a ɓangaren fikihu ne aka ce na na aisha kat ce kowace tana da alaƙa da gidan annabta ita matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce shi kuma abdullahi ɗan abbas ɗa ne na ammu rasulillah ɗa ne na kawun manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin ka abbas kawun manzan allah ne ko baffan manzo Allah tunda dan uwan mahaifin manzo Allah ne ta bangaren uba dan uwan mahaifin manzo Allah ne kun gano wannan da kyau ko kuma shi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gari shi yana auren maimuna ita kuma maimuna khalu abdullahi na abbas to ga shi abdullahi na abbas ko ta ko ina yana da alagar gidan annabta yana cikin ahlul baiti mun gano waɗannan abubuwa sannan kuma ga hadisin da yake cikin bukhari hadisi ne garau wanda yake abu zar yake cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce da shi ya hali ra'aita rabbak shin ga ubangijin ka faqal sai ma'aikin Allah ya ce nurun anna ara wani irin haske ne ya zai in gan shi Eh? nurun anna ara domin Allahu nuru samawati wal ard nuri nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja har zuwa karshen aya ce za in ganshi mun gano waɗannan fuskoki guda biyu to shine gogon naku ibn hajar al asqalani mai fatahul bari sahibu kamusu sunna duk da cewar bangaren asma wa sifat kai hattara sosai da sosai karanta fatul bari yake cewa babu cin karo tsakanin hadisai din domin muna da ru'iya qalbiyya da kuma ru'iya basariya akwai ru'iya qalbiyya ka ga abu da zuciyarka amma baka gan shi da idanuwanku ba Allah ta'ala yana cewa wala kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kun ga mutuwa idan ku eh to amma Allah ta'ala ce wala kada kuntum hakika kun kasance tamannawna mauta kuna fatan Allah ya kawo mutuwa Allah ya kawo jihadi Allah ya kawo lokacin da zamu lallasa su fa qadara aitumuhu hakika kun ga wannan mutuwar to mutuwa sai gani da ido <laughs> kun gano wannan da ke ko mana sun ga alamun mutuwa sosai domin makamai masu linzami suna sauka duk wani abin da ke abin da takobi tana walƙiya ko mai duk abin da ke nuna cewar alama ne na mutuwa to ya riga ya bayyana abin da ya rage kawai mala'ikan ɗaukar rai sauka to kaga wannan ru'iya ce qalbiyya ba ru'iya ce basariya ba hakan nan kuma da faɗin Allah ta'ala innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin al'amarin da nesa gani na ido sun ga al'amarin tashin alkiyama ne ko kuma ru'ya ce kalbiya, ru'ya ce kalbiya. kun gano wannan da kyau to akan wannan ne sai suka ce babu cin karo tsakanin hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas hadisin Abdullahi dan Abbas yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ne bi aini qalbihi da idan da ke zuciyarsa domin zuciya tana da ido ko ba ta da ido baya ganin sai ga mutum ya kura maka ido in idan da ke zuciyar began ka ba fati idanuwa shi ba sa ganin ka ana samu wannan ko ba samu sai ga mutum ka zo ka wuce ta gaban shi ma began ka ba ci abin ma haka ne ko daga hannu ina zuciyar inda take hange daban fati idanuwa inda suke hange daban fa inna la amal absar walakin amal qulubul lati fi sudur wannan shine abin da yake garorin jama'a hadisai din ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ga ubangijin shi ba da idanuwansa a wannan rayuwa ta duniya saboda ginin da Allah ta'ala iwa dan adam ba gini ne da zai iya ganin Allah ta'ala ba dan Allah ta don domin karatun da muka jiya da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ji magana Allah ya magana da Allah ya ji sai ya nemi Allah ta'ala ya bashi izinin ya shi qala rabbi anzur ilaik qala rabbi arini anzur ilaik barakallahu fikum qala lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka'a fa musa sa'iqa فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين wannan shine magana akan abin da ya shafi ru'uya saboda haka ginin da Allah ta'ala yi wa mutum ranar alkiyama to gini ne da mutum zai ga Allah ta'ala ka gano wannan da ke ko saboda haka wannan shine aqida ta ahlus sunna tsantsa amma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana ganin shi a mafarki kun gano wannan da kyau ya rage kai mana bayanin ya ka gan shi tunda duk mutumin da ya karanta shama'ilul muhammadiyya ya san sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi sallam aƙalla ka ce kaga wani mutum balarabe masha Allah fuskar nan tashi luwi-luwi kamar tafi hannu sai mu ce ga wannan ba manzan Allah ba ne don manzan Allah sallallahu ta'ala mutum ne mai gebu kai kuma kai kuma ka ce kaga fuskar shi luwi-luwi kamar tafi hannu kun gano wannan shedan zai iya yin ƙarya yi shiga irin ta manzan Allah sallallahu ta'ala ya zo ya ce maka shi manzan Allah ne abin nan yi shiga ta wani astaghfirullah ba irin ta manzan Allah ba amma asalin shiga siffa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya haramta ma dan ya hana shi yi irin wannan shigar kun gano wannan da kyau amma zai yi shiga irin ta abokinka kun wuni da abokinka lafiya kun kai dare lami lafiya ka kwanta bacci shedan ya dauko wuka ya shiga irin ta abokin nan naka da kuka rabu dare ya biyo ka ya ce ashe sai da sabu ka ce ashe da wani maye ne na dauke da zuciya daya ya dauke da zuciya biyu wallahi ƙarya ne ƙarya ne shedan ne yake so ya raba wannan alaka mawadda ingantacciya imaniya da ke tsakaninku ko fahimci wannan ko yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara'u yatba'uhu al-ghawun ko yatba'uhu al-ghawun duk dai yawa to shikenan ba za mu shaɗi biya ba imam ahmad ibn hanbal yake cewa wal hadith indana ko yace wal hadith indana ala zahiri hadisi wannan hadisan da ke wurin mu akan yadda suke ba za mu musu tawili ba mu karkatar da ma'anarsu su mu ce ai abu kaza ya gani abu kaza ya gani ko ya ga kaza ne a'a kama ja an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda manzan kamar yadda bayani yazo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal kalamu fihi bid'a tsawaita magana a ciki bid'a ne domin akan haka wasu suka maki cewar ai ana ganin Allah ta'ala shi shikenan sai mutum ya mafarki ya ce ai ya ga Allah shikenan sai ya fara shar'antawa kun gano wannan ko ya ce ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai na magana da muka ambata da zu to daga gama zala sai ya ce maka yaya eh sai ya ce ya bashi wata ibada muddin wannan ibadar manzo Allah bai zo da ita ba lokacin da yake raye to adalci da zaka iya yi mashi na koli shine ka ce wannan mutumin fika ne ko ba shi bane to tun da fika ne ya sa ruwayi ta saba ma dubin dubatar man huwa awfaqu minhu saboda ka wannan ruwaya ta zama mai kenan ta zama shafi kenan wai yanzu ka yarda da shi da imanin sa da komai da komai nashi iya adalcin da zaka iya mai kenan to ga yanzu ka ce da hisika ne to amma ruwayi ta saba mana huwa aw minhu to raka waɗannan abubuwa da yau dai duk tarkace ne watsar da shi yasa mai maraki yake cewa yun badal awham fil bil ara'i a'ani bihi ilham al awliya'i wa yun badal ilhama bil ara'i yaji ana iya mai ilhama waya ce mutum ya yi an mai ilhama zai yi kaza zai yi kaza ana ɗiban wannan ilhama gaba ɗayanta a jefa lalan daji a yi watsi da ita ya ce a ani bi ilhamal auliyai abin da nake nufi ne ilhama da waliyai suke ce ana musu duk wannan ba waliyan Allah ba ne mutum yazo yana cewa ya ga Allah ya yi kaza an mai ilhama wannan dan malikiya ne ya rubuta marakis su'ud bangare na usul fiqhi mutumin murtaniya ne in sufanci na ba zai kai mutanen murtaniya sufanci to amma amana ta ilimi haka ake karantar da ita ta yi maka daidai ko ba ta maka daidai ba kawai abin da ya rage shine ka aje subanci ka je karatu kawai ko kai subanci to malami ba ko subanci a duni wani muna da kitabun raqaiq a cikin sahih bukhari in zuhudu kake so ba shikenan ba walakin nu'minu bihi ala nu'minu bihi imani da shi ne kamar yadda ya zo a zahirin hadisi din akan haka za mu imani da shi na walakin nu'minu bihi kama ja'a akwai lafazin kama ja'a nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi na ɗauko wata nuskan ne asaliya ɗin. wala na zurfi ahadan ba za mu zo mu dinga jayayya da wani akan wannan ba sai gaba ta goma sha biyar wal imanu bil mizani yawmal qiyamah كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن الأعمال وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته yace wal imanu bil mizan yawm al qiyama da kuma yin imani da ma'auni ranar tashin alkiyama ba shine ma'auni ba abinda ake auna ayyukan kowa da kowa wa nadau mawazin al-qista za mu aje ma'auni na adalci ranar tashin alkiyama babu wani wanda za a zalunta falatu gulamun sun shai'a babu wani wanda za a zalunta akan wannan wannan shine mutum zai imani da mizani shi kuma mizani yana da abubuwa guda biyu hannaye guda biyu a wannan a sanya kyawawan ayyukan mutum a wannan a sanya munanan ayyukansa faman saƙwalar mawazinuhu fa humul muflihun dukkan mutumin da aka auna ayyukansa kuma aka auna shi aka auna takaddun da aka rubuta ayyuka da nawa kenan kun yi shiru biyu ko uku za a auna mutum din shi karan kansa shi yasa yake cewa kama ja yuzanul abdu yawmal qiyamah za a auna bawa ranar tashin alkiyama fala ya zinu janaha ba'uba wallahi za a gan shi ba zai kai nauyin fuffukin sauro ba saboda ranar tashin alkiyama ba ba ake hange ba ba shiru ake bukata ba abin da ake bukata shine imani imam bukhari ya kawo hadisi daidai faɗin allah ta'ala ulaikar lajina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi hadisin abu huraira yake cewa innahu la yu'tar rajulul azim samin yawm al-qiyama yace wallahi za a zo da mutum mai girma as-samin mai kiba ranar tashin alkiyama la yazinu inda jana janaha ba'uba wallahi a wurin Allah ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba abin ba na kima ba ne na karfin imani ne idan ya zamana yana da ƙarfin imani to ranar tashin alkiyama sai ya ga nauyinsa yana da nauyi amma idan ya zama na fuffuke imanin nashi kamar nauyin fuffuken sauro ne to haka ana ɗora shiru haka za ku gan shi Allah ta'ala ya sauke to ta tashin alkiyama a auna aikin a auna mutumin da ya yi aiki din a auna takaddun da aka rubuta ayyuka din gaba su za a auna wanda kyakkyawan aikin shi ya rinjaya fa ya muflihun waɗannan su ne wanda suka rabauta su kan waɗannan 'yan aljanna ne kai tsaye kun gano wannan waɗanda muna kun nan abin da ake bukata shine kyakkyawan aiki irin jayi kun gano wannan saboda haka koya yarin jayi mummunan to shi shikenan mummunan ya tashi aiki isa kullum a a ahlus sunna mutum bai cika tara ba an ka fahimci wannan zaka huta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakke ciccin ya zan ka ce wani shi ma cikakke ne kana so kai ka bai sifa tawa kenan ta annabta kullun aqida ahli sunna kyawawan ayyukan mutum sun rufe munana ko da dan ya jiho maka mummunan aikin mutum kai maza ka hararo kyawawan ayyukansa to haka sai ka hutar da kanka mutumin da munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawan ayyukansa fa Allah ta'ala yana cewa wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum ko kuma fa ummu hawiya wa ma daraka ma hiya narun hamiya wanda munanan ayyukansa suka rinjaye kyawawan ayyukansa asalin hukunci shine da Allah ta'ala ya yi mishi shine zai wuce wuta ne in ya shiga wutan zai dawama eh ba zai dawama ba saboda me ka kaddara yana da munanan ayyuka 60 bisa 100 60% ya nuna yana da kyawawa nawa kenan 40% to idan ka ce zai dawwama a cikin wuta to kyawawa ayyukan shi fa da yi kashi 40 bisa 100 kuma Allah ta'ala baya zalunta kowa eh kaga yanzu zai ta yi bursa da ne na waɗannan idan Allah ta'ala ya ga dama domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda duk da cewar aikin sa mummuna yarin da yake kyakkyawa ubangiji Allah ta'ala yana zama ya ce huci aljanna wannan ba saba alƙawari bane kun gano wannan da ke ko sassauci ubangiji Allah ta'ala ya mishi kuma wannan shine aqidar ma'utizilawa cewar ai da wannan yarin jaya kawai ɗan wuta ne kai tsaye kuma a yanzu a zamanin yanzu a kowane suke da bishin bishin wannan akidar kuma suke jin cewar su ahlus sunna ne suke da aƙidar idan an shiga wuta ma'ana in mun ce idan an shiga wuta muna nufin mummuni musulmi da yake da ayyuka na alkhairi amma munanan ayyukansa sun rinjaya cewar in ya shiga wuta har abada to kyawawan ayyukan kuma fa su kuma ya za a yi da su aga dole zai je bursuna ne na waɗannan munanan ayyukan daga baya kuma ubangiji Allah ta'ala ya fitar da shi zuwa aljannarsa da kyawawan ayyukan da yi wannan kuma shine cikakken adalci na Allah ta'ala shine abin da aqida ahlus sunna ta ginu akai shine kuma abin da ake ta karantawa malam yayi wa wannan matsalar abin nan fakara ya mata babi mai zaman kanta wal imanu bihi imani da waɗannan bayanai wa tasdiqu bihi da gazgata su shine abin da ke wajibi akan dukkan mutumin da yake ahalus sunna wal i'radu amman radda zalik da kuma kau da kai daga dukkan mutumin da yake yadda da wannan wa tarku mujadalatihi da barin yin jayayya da shi karka je jayayya da shi akan me zaka yi jayayya da shi mutumin da ya ga gaskiya ya ki binta wace jayayya zaka yi da shi asalin sako shine ka isa mai da ingantaccen sako in ya karbe shi to haka ake bukata in kuma yaki yanzu ya yake yi ya kara barnar da yi to ya sani wa jajalu bil batili li yudhidu bil haqq sun dinga yin jayayya da barna domin su rufe gaskiya kuma wannan ubangiji Allah ta'ala bai kyale wadancan din ba shi ma ba zai kyale shi ba wannan ita ce akida ta ahlus sunna wal jamaa ma'ana akwai almizan kenan yisa yake cewa wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wal hawda wal mizan walal hawda wal mizan karka yi inkarin mizani haka nan wa uqirru bil mizani wal hawd allazi arju bi anni riyan anhalu wa uqirru bil mizan saboda ka aqida ta ahlus sunna aƙida ce abubuwan da mutane suke tambaya to yanzu za a auna mutum to ita sallah ya za auna ta to yanzu so yake yi ya hukuntar da hankalinsa akan waɗannan abubuwa yasa malam da garki tun matsalolin baya yake cewa ba a kafa dalili da hankali ɗari bisa ɗari a ce abin da hankali ya haifar shine abin da za a tafi wanda yake a yanzu shi'ancin yan shi'an yanzu ya fara zuwa a kansu sai mutum ya ɗauki dalilai na hankali wai shine abin da zai kore mishi wanda yake mun yi tambaya cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batn ummi har zuwa cewar thumma yursalu ilayhi al-malak za a turo mishi mala'ika to shi dai jaririn yana cikin ciki to shi mala'ikan kuma fa kuma Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yursalu ilaihi almalaku a turo mishi da mala'ika shi kuma yana ciki a cikin yana cikin mahaifa to shi kuma mala'ikan fa ga nan mutum ba zai bar hankalinsa wai ya zama shine jagoran shi ɗari bisa ɗari ba akwai abubuwan da sallama su ake yi hankalinka jagoranka ba hukunta da hankali akan komai da komai amma manta muna magana ne idan hankali tsabtatacce ne ya kwankwaɗi abin da ya kukugo daga matata ingantacciya to wannan babu cin karo a tsakanin su kwata-kwata ma isa shakul islam ibn timiya yake da littafi dar'u ta aqal wan naqal wa anna allah tabaaraka wa ta'ala yukallimul ibada yawma laysa bainahu wa bainahu turjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi yake cewa wa Allah tabaraka wa ta'ala yukallimul ibada kuma lallai Allah ta'ala zai yi magana da bayi yukallimu wani fili ne mudari'i yufidu alhadir wal istiqbal kun gano wannan da ke ku ma'ana ubangiji Allah ta'ala yana yayi magana fi'li mazi kenan yana magana kuma zai yi magana ba wai ya riga ya yi magana ne kwata-kwata ba yanzu kuma ya daina magana kun gano wannan da ke ko ba kuma cewar bai taɓa yin magana ba sai nan gaba zai magana a'a ya yi magana yana magana kuma zai yi magana wani ita ce akida ta halu sunna kore magana daga Allah ta'ala wannan mummunar aƙida ce idan ba manta ba yana daga cikin yadda ubangiji Allah ta'ala ya aibanta ɗan maraƙin da banu isra'ilawa suke bautawa ya ce me alam yarau annahu la yukallimuhum wa yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin alam yarau annahu la yukallimuhum shin ba su ga cewar shi wannan ɗan maraƙin baya magana da su ba to kuma sai ka zo ka ce da Allah baya magana a billah wancan abun bauta ne baya magana shi ma Allah ta'ala abun bauta kuma ka ce baya magana eh kuma bayan Allah ta'ala ya aibanta dan marikin su da cewar la yukallimuhum baya magana da su naka akwai sifa ta magana hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam manzon Allah ya ce hadisin Bukhari da Muslim ma minkum min ahadin babu wani mutum guda daga cikinku illa sayukallimuhu rabbahu face sai ubangijinsa ya yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu wani mai fassara tsakaninsu ba lokacin ka cito da wani yare za a yi da larabci da hausa da yarbanci da waranci a kai laisa bainahu wa bainahu turjuman babu mai fassara tsakaninsu kun gano wannan wannan hadisi ne na bukhari da muslim abinda ke wajibi a kanka shine ka sallama wato an samu fadararrun mutane da suke ta kore waɗannan abubuwa hisa ko ga malam yana ya buɗe bakin alƙalami sosai da sosai yana magana akan waɗannan abubuwa din wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haudan yawmal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi shahar آنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه والإيمان بالحوض da kuma imani da tafki wane tafki eh da tafki wane tafki wasu sun yi shiru wasu sun ci alkawfara sun ce akwai tafki wannan daban akwai kuma alkausar daban inna a tsainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal al'abtar amma akwai alaƙa mai zama mai ƙarfin gaske tsakanin wannan tafki da wannan shi wannan tafkin alkausar kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake kishi ba har abada malai kawo ma'ana hadisi yace taridu alaihi ummatuhu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta gangaro wannan tafki din ta sha gaba ɗayan al'umma su ko kuwa in banda waɗanda suka jirkita addinin Allah duk wani wanda ya jirkita addinin Allah ba zai sha wannan ruwa ba ya ƙara abin da babu a cikin addini ko ya cire abin da yake akwai a cikin addini wannan ba zai sha wannan ruwan ba Allah ta'ala ya tsare mu araduhu faɗin wannan tafki mislu tulihi kwatankwacin tsawon shi ne ma'ana da faɗin da tsawon daidai wa daida ne tsawon shi ne shahar tafiya na abu mafi sauri a lokacin tafiyar wata guda yanzu ka ɗauki raƙumi ka ce za ka tafiyar wata guda da shi za ka ina eh to haka tsawon haka faɗin yake tuhu kofi-kofi da ake ɗiba a sha ruwan adadin nujumis sama adad a nuskar da ke hannunku wasu su mai ita Mm. adu adaduhu abaniyatu wa adadu nujumi sama moda kofi da ake diba a sharuwan adadin su adadin taurarin da ke sama ne aniyatu adadu nujumi sama kofin da ake diba a sha kamar adadin taurarin sama suna karewa adadin sama ka gama lissafin su duka eh tauraron da ke sama ka gama lissafe su guda nawa ne eh kun yi shiru to haka balle ka ce ai kafin gaje an ɗauke ko an yi cikowa an yi waɗansu abubuwa babban abin da ake nema daga gare ka rayu a tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake nema daga gare ka alama sahabbil akhbar abu bisa da labaru ingantattu suka zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ghairi wajihin ba ma ta fuska guda ba fuskoki daban-daban wa alaikum salam kai <laughs> wani asadir al'awali ne ne wai shine ake ganin cewar wai idan an ga wani tauraro ya faɗi wai wani sarki ne ya faɗi ko wani attajiri ko wani duk ƙarya ne inna walaqad zayyana duniya samaa ad waje bimasabiha laha rujuman lishayatin jifa shaidanu ake da su domin wa'anna suke cewa anna kunna naq'udu min maq'idil lisab faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada kafin ita suke cewa wa'anna na sama'a na fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba cike take da tsaro tsaraka shedanu ake jifa da wannan ba wani sarki ne ko wani ne ya mutu ba za mu ƙara faƙara guda ɗaya wal imanu bi azabil qabr wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu an al imani wal islam wa man rabbu wa man nabiyyu wa ya'ti munkarun wa nakir kayfa sha'a Allah kayfa Allah azza wa jal wa kayfa arad wal imanu bihi wa tasdiqu bihi idza mata al abdu ja'ahu ملكان fa ya qa'udani lahu sai su tambaye shi man rabbuka wa ma jinuka wa ma ummuka wa ma kibalatuka wa ma wacece wa ma wacece wa ma wane ne wa ma wane ne kun gano wannan shine yake cewa wal imanu bi azabil qabr dai imani da azabar kabari cewar akwai azabar kabari wannan ya tabbata a hadisai ingantattu kun gano wannan da ke ko ya tabbata a ayoyi na alkur'ani mai girma azabar kabari Allah ta'ala yana cewa sanu azibuhum marrataini da sannu za mu musu azaba shudi biyu ma ɗaya daga cikin zantuttuka malaman tafsiri ne azaba ta farko azabar kabari azaba ta biyu kuma bayan an tashi daga kabari aya ta gaba fadin Allah ta'ala da yake cewa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ce ake kujurowa da fir'auna da mutanensa safiya ta safa daban ta yamma daban wa mata ƙumu sa'atu amma ranar da alkiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashad al'azab za a ce da mala'iku ku shigar da fir'auna da mutanensa matsananciyar azaba ya nuna wata azaba ta safa daban ta yamma daban azaba mece ce azaba kabari kenan Allah ta'ala yana cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda laifukan da suka yi uguriku aka halakar da su ana halakar da su fa udkhilu saboda an yi atafi da fa'ul kun gano wannan da ke ko ana halakar da su kuma sai suka shiga wuta wani ya nuna cewa akwai azabar kabari sosai da sosai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ya lissafa mana azabar kabari daga cikin abubuwan da za mu dinga neman tsari da ita ranar tashin alkiyama wa anna ummata tuftanu fi quburiha kuma wannan al'ummar za a jarrabe ta a cikin kabarinta wa tus'alu anil iman za a tambaye ta dangane da imani wal islam da kuma menene musulunci wa man rabbu za kuma a tambayi mutum me wane ne ubangijinsa wa man biyu kuma wane ne abin nan annabinsa tambaya nawa kenan hudu ko uku hudu ko biyu ko uku al-iman da al-islam wannan abu guda ne idan istama iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a tsoraka ɗaya kenan wa man rabbu wane ne ubangijinsa wa man nabiyyu kuma wane ne annabinsa waɗannan su ne tambayoyi guda uku da za a yi wa mutum sura na tashi alkiyama gwargwadon biyayyaka da su gwargwadon yadda zaka amsa ba wai yanzu mutum zai ji cewa aitwa ya san tambayoyin kabari saboda gaba zai je shiga sharholiyarsa ya samu liket da shi kabari ga tambayoyin da za a yi a'a ba haka bane sau nawa za ka karanta tambaya za ka karanta karatu karatunka na ƙarshe kana shiga ajin jarabawa ana tambayar ka shi kuma sai ga ya ruguje saboda zaman karatun gaba da jarabawa ne amma wanda ka daɗe kana karanta sai ga kuma shine izo ana samu wannan ko ba samu wannan sune tambayoyi guda uku wa ya'tihi munkar wa nakir kuma mala'iku guda biyu ɗaya munkar ɗaya nakir zai zo za su zo wurinsa kaifa sha Allahu azza wa a irin yadda Allah ta'ala ya so ba za ka zo ka ce to ai idan sun zo a ina za su zauna wannan shine abin da ya sa wasu suka kore azabar kabari ba wai suna da dalili bane wai ya saba mu hankalinsu shikenan ba wai wani dalili ne suke da shi ba ya saba mu tunaninsu wa kaifa arad kamar yadda Allah ta'ala ya so wal imanu bihi abin da ke wajibi akan ka shine kai imani da wannan wa tasdiqu bihi ka gaskata ce akan waɗannan abubuwa guda uku Muhammad bin Abdullah ya rubuta littafi sunan littafin al-usul thalatha abubuwa guda uku shi ne waye ubangiji menene addininka wane ne annabinka domin su ne manzala su salama ya ce za ka tsamal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama nabiyyan rasula waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwa da za a tambayi mutum a kabari wa anna kullum muqa'adin mas'ulu man rabbu madinu wa man rasulu su ne tambayi da za a yi wa mutum guda uku wa inda zai yusabbitul muhaiminu bi sabitul qawlil amanu idan mutum yake kyawar rayuwa sai Allah ta'ala ya tabbatar da maganarsa bi sabitul lawan ladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah wa inda zai abun nan abun nan wa murtabu inda zalik bi anna ma mawriduhu al mahalik wanda kuma ya rayu a tafarki da ba na manzon Allah ba to kuma sai ga ya kama wasu surukatayya ba zai iya amsawa ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله قال شيخ خلافيه akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai ga Allah ba wanda yake kuma muka kawo jam'i na abin nan na da suka yi a ciki akwai ibn hajar a cikin fatul bari da jama'a su kuma jam'i ne qayyim idan za a yi jam'i kuma bai zama babu wani rikici a kai shi ne yafi nan nan eh, eh? ba ba za mu jayayya da kowa akan wannan ba mu mun gamsu da akan abin da muke akai subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka